أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da 22 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ne yammaci na shida ga watan daya shekara ta 2003 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 59 a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu kafin haka akwai takarda guda ɗaya a hannuna tambayoyi daga wajen alhaji dokta zanna bukar umaru mandara number 9 government house road all gra maiduguri tambaya ta farko shin daidai ne a musulunci da shugaban ƙasa wanda ba musulmi ba ya gayyaci kamar sarkin musulmi na kasar da shi shugaban kasar yake ko kuma waɗansu sarakuna zuwa kan ruwa wato buɗe baki da azumi a gidansa alhali ko shi wannan shugaban ba musulmi ba ne daidai ne ko ba daidai ba ne tambaya ta farko ke tambaya ta biyu gwamnonin jihohi suna karɓar kuɗi wato convention or grant daga federal government wanda da sunan za a yi wa jama'ar jihar aiki idan sun kaci waɗannan kuɗaɗe ba sa gaya wa talakawa abin da za a yi da kuɗi kuma wannan gwamnonin sun rantse da alƙur'ani cewa za su yi adalci kuma ba sa yin adalci kun nuna da hukuncin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tambaya ta uku tambaya ta uku ina son in tunatar da malam cewa tun da muka shiga wannan wata mai daraja ramadan kuma cikin wannan watan ne Allah ya umarci dimbin musulmai wanda Allah ya ba shi arziki ko kuma wanda yake da abin da ya wajaba a tudda zakka ina sauraron wa'azin amma har yanzu ban ji malam ya yi bayani a kan zakka ba ina son malam ya yi bayani a kan zakka ina fatan ranka da dai yana kallon mu ta fitar akwatin talabijin dinsa ya kuma buɗe balan daidai yadda zai ji an da zamu bayar kowace gurgurda da ya saukata abin da ya shafi tambaya ta farko yana maganar cewa wanda ba musulmi ba ya gayyaci musulmi dan buɗe baki wannan babu laifi idan ya yi haka sannan su babu laifi idan musulmin sun amsa wannan gayyata ɗin tunda cikin amsa wannan gayyatar babu wani abu na kaskantar musulunci ko musulmi na tozantar musulunci ko ko sai dai abin da ya kamata su yi lokacin da ya gayyace su a irin wannan zama na buɗe baki tunda shi dai ba azumin yake ba kuma ko yayi ma ba za a ba shi lada ba tunda shi ba musulmi ba ne ba to kar a je a taso haka nan ba tare da an ce komai ba ya kamata su yi amfani da wannan dama a matsayin su na sarakuna iyayen jama'a shugabannin jama'a su isarwa shugaban kasa koken talakawansu al'ummatu sai da shi ya kai shugaban ƙasa tun da ta hau mulki yau shekara hudu da wata kaza mun ga kaskanci iri kaza mun ga kaskanci iri kaza an kori da dama daga cikin ƴaƴanmu talakawanmu daga aikin soja waɗansu daga aikin ƴan sanda waɗansu an kore su aiki ko an san an musanya musu wajajen aiki daga manya-manyan ma'aikatu na gwamnatin tarayya me muka yi menene dalili idan an sha ruwa an yi buɗe baki sai su faɗa su gaban ƙasa wannan suka saka babu dama su isar da su isar da sakon talakawansu su faɗi kunshe kunshen su faɗi abin da ke cikin su a ƙwarya kuma su masa bayanin cewa cikin shekara hudu sun nan da ya mai girma shugaban kasa kai kana kai kana mulki abin da muke gani ilimi an cece shi mu ko mun riga mun san muna da kowa bayan ilimi a jihohin mu a dukkan bajetin din da gwamnatin tarayya ke yi ilimi na ɗaya daga cikin koma baya sannan kuma an cuta harkar noma kuma noma din nan kusan tamanin ko casa'in cikin ɗari ɗinsu a yankin mu ne ake yi a inda talakawan mu suke mu muke da kasar noma mu muke da riba naija mu muke da kogin binuwe mu muke da taraba mu muke da yobe mu muke da bakalori mu muke da tiga mu muke da talawa a kano mu muke da wuraren noma saboda haka harkar noma an dakile ta me shugaban kasa zai ce game da harkar noma wanda mun zo ne don mu jama'ar jama'a sannan kuma su ƙara isar maka da saƙon talakawansu da abin da ya shafi al'ummar su dangane da fuskar kiwon lafiya da yadda harkar tsaro su kurkurce wannan wajibi kuma kuma ne su ba kawai a ji a shawarwa ba kowa ya fice ina fata an fahimta wato abin da nake cewa dan sun amsa kiran babu laifi amma su yi amfani da ansa kiran wajen isar da sakon jama'a wajen isar da sakon talakawansu ko shakka babu wannan zai tasiri kuma inda sarakunan mu za su yi karfin hali su yi wannan a cikin watan ramadana to sai kaga lokacin watan ramadana da lokacin faɗuwar ranar shan da buɗe baki suka isar da wannan kalmomi sai Allah sa albarka amma har kawai su ja a buɗe baki a taso ko kuma dama an yi hakan ko dan an yi musu dariya in dan wannan ne to bai kamata ba amma matukar kawai buɗe baki ne su kuma su amfani da isar da wannan sakon to lalle ya kamata abu na biyu maganar kaso da ake bayar kowace jiha daga gwamnatin tarayya ko shakka ba a gwamnan jiha da shi da mukarraban su sai karɓo daga gwamnatin tarayya kaso ne na talakawa da ya zama wajibi a yi musu aiki da su cikin abin da zai amfane su ba lallai bane a cikin harkar mulki mai mulki sai ya tafi kowane kobo ya yayi shigo yaya ya fitar dai idan an yi haka babu sirri a cikin harkar gwamnati a'a amma dai su jama'a su ga cewa kuɗin sun samu a ƙasa ba wai a zubar da kuɗin ba su ga aiki a ƙasa sun san kuɗi sun shigo ke amma su ji labarin kuɗi sun shigo ko su karanta a jarida ba su gani ba a cikin ruwan shan su ba su gani ba a ɗakunan shan maganin su ba su gani ba a asibitocin su ba su gani ba a cikin harkar tsaro gaba ɗaya makarantun firamare suna lalace su da haka suna lalace to babu yanda za a yi ya kasance talaka ya gamsu cewa shugaban nan ne masa adalci ina ba ta an fahimta saboda haka ko shakka babu amana ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora wa shugaban matakan da suke karba su kashe su kan abin da zai zama alheri wa jama'a harkar tsaro kiwon lafiya ilimi da kowane bangare na rayuwa idan ko ba su yi haka ba za a tambaye su a gaban Allah ranar tashin kiyama manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowane sayan ku dan kiwo ne kowanne za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo sai ya ambaci guda hudu dan buga misali imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته wannan guda hudu dan buga misali ne amma kalmar kullu sun ta shafi kowa amma waɗannan amana su ta fi fitowa fili na farko daga cikin su shugaba shugaba a jihar kamar kamar jiha shugaba a kamar kuma kamar samun na lokacin jammai shugaba a ƙasarsa wannan shine farkon wanda za a tambaya idan jihar Borno na da adadin mutane miliyan uku wato shugaba za a tambaye shi wanda ya zama gwamna a jihar Borno ya yi gudanar da mulkin idan Najeriya na da mutum miliyan 120 wato shugaban kasa za a tambaye shi ya yi gudanar da mulkin su a ranar tashin kiyama kuma dole ya bayani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dole mutum ya bada ansa ba mai zaka kariya ba lauya ba lauya mai zaman kansa ba lauyan gwamnatin tarayya ba lauyan gwamnatin jiha ko wata kansa yake manzanni ma za a tambaye su ballantana gaba garin mutane فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فيما كانوا باياتنا يظلمون هو sai an tambaye shi manzo da wanda aka tura manzo din me kace me suka ce maka wata ansa suka sannan magidanci a gidansa mai mace ɗaya da 'ya'ya mai mace biyu da 'ya'ya uku har zuwa hudu sai an tambayi ya gudanar da gidansa sun su da san su da sura su da zaman lafiyar su da kula da ilimin su ilimin addini ilimin rayuwa waye wasu sanin ya kamata din su tarbiyyar su sai an tambaye kowane magidanci gwargwadon adadin yawan iyalinsa gwargwadon yadda tambayar za ta yi wata gaban Allah ranar tashin kiyama tambayar da za a mai mace biyu ba daidai take da mai ɗaya ba mai mace uku ba daidai take da mai biyu ba mai ƴaƴa hudu biyar shida ba daidai ne da mai ɗaya ba mai ƴaƴa goma sha bakwai ko ashirin ba daidai ne da mai ƴaƴa biyar ba kowa sai an tambaye sannan wal mar'atu fi bayti zawjiha mace a gidan mijinta sakin aurenta zaman da kuke tsakaninta da miji zama ne na amana zama ne na girmamawa da mutuntawa tsakaninta da mijinta tsakaninta da kishiyarta ko zama ne na musiba da rikici da zuwa wajen bokaye da tsafi da sihiri da sai sun kore ta ko sun haukata ta sai an tambaye shi ko sai sihiri sihirce mijin ya zama bai ta bai sai abin da kika ce ya zama kamar irin zambi din nan kamar raƙumi da aka la sai an tambayi ki ranar tashin kiyama ko zama ne kike nufi sabilillah biyayyar aure da jin tsoron Allah da amana da gaskiya da riƙon amana sai an tambayi ki ranar tashin kiyama haka wal khadim fi mal sayyidi yaro game da dukiyar ubangidansa yaron gida game da dukiyar ubangidansa yaron gida tun daga direba har mai wanke wanke har mai gadi har yaron a kantinka har yaron ka a kasuwarka har sakataren ka a kamfaninka dukkan wani wanda yake karkashin wani ko wani irin nauyi ya dora maka sai an tambaye ka ka hayince shi ko baka hayince shi ba ka rike amana sa ko ka masa magudi kowa da kowa yake ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi amma abin da ya shafi na uku kuwa wannan ina jin ina kyautu kan mun yi magana akan zakka a cikin ali imran wajen faɗin Allah ta'ala sayutawwaquna ma bakunu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu ma ta'maluna khabir wannan ma kawo hadisin bukhari wanda yake nuna cewa dukkan mutumin da baya fitar da zakkarsa ranar tashin kiyama za a rikida a jinkita dukiyar sai ta zama kafin mutum ta kanan na wuyansa sannan matijin ya tale bakinsa yana shakar mutumin yana masa tsartuwa ta dafi yana cewa ana zuka ana maluka ni ne dukiyar da ka taskance baka fitar da hakkin talakawa ba ba haka kowane mai kudi zai bayanin wannan ranar tashin kiyama amma wanda baya bayar da zakka ko kuma wanda yake bayarwa duka da san rai akwai masu bayarwa amma ka kanne idan an kasanta da wanda ba sa bayarwa a cikin masu bayarwa akwai masu yin daidai amma yan ka ne idan an kasanta da masu yi a kan rai mu yin zakkar san rai ya ware ta sai ga ta yi yawa biyar a ce ba ta kawo miliyan biyar haka kawai to sai rinka yin dan kadan kadan a ta kalilan mu aka da ya ba wancan naira ɗari ya ba wancan naira ɗari a ko ɗan fadarin ma za a ga an sa mutane sun yi layi ne a cikin layi ana ba mutane mara ɗari biyar biyar ko ɗari uku sai ta yi kila ma sai ma'aikatan tsaro sun sasa ta kafin ka samu ɗari uku ka je a maka magani a ɗaki shan maganin na naira ɗari da hamsin sannan ka ci naira ɗari ka sake wani ma'ana babu riba ita ce zakka idan mutum ya fitar duk yawan ta ba komai bace ba idan ka tana cewa naira miliyan biyar sai ka tana cewa ah, wannan fa ɗaya ne cikin arba'in na abin da Allah ya baka inda Allah ga dama sai ce ka bayar da talatin da tara ka rike ɗaya amma sai ce ka bayar da ɗaya ka rike talatin da tara dan ne za ka yi kyashin kuma lokacin da ka bayar sai ubangiji subhanahu wataala ya ƙara haɓaka dukiyar sun yi albarka a ciki idan ka hana kuma sai Allah ya rushe dukiyar gaba ɗaya kasance babu albarka ba ta wadatar ka sai idan to ga ta da yawa amma ba ka ganin ta da yawa kana ganin ɗan kaɗan ɗin da ke wajen mutane samun laki abin da ya ce miliyan ɗari a duniya amma wanda yake da abin da yake bai fi miliyan ɗari ba ya fi kwanciyar hankali da walwala da jin daɗin rayuwa sai ko yau jinin ka ya hau gobe ciwon suga gobe wace matsaloli na rayuwa gaba ɗaya Allah ya kamar na ka da su kara sai yadda za ka yi talaka abin nan wato likitoci sun hana ka sakat amma tana ce je kasuwa ya ci fadan rama ya ci zogale ya ci rogo ya ci wane ne akan titi ba duk ko da ya mutu abin nan amma ya zauna lafiya nan in banda agajin Allah kai idan ka ci wannan ranar sai dai kuma a mutuwar da zakon amma tana ka abin da ya gaji ya afa wannan ya ci wannan ya ci wannan ya zauna lafiya nan saboda Allah ya sa albarka cikin rayuwar ka bai zalunci kowa ba shi kuma da ka zalunci kowa za ka kulle daɗin tsarkakakken to wani wata za ka sha amma sai zai maka matsala ya za ka tafi tsarar da shi to Allah ya cire albarka cikin dukiyar da haka lalle ya kamata waɗanda Allah bai dukiya su yi kokarin fitar da haƙƙin Allah a kuma lokacin da za su bayar su bayar ta hanyar da ta dace kar su yi kasuwan da za su ba ba lalle bane idan na fitar da zakka na ba cikin masallacin nan in na fitar da zakka naira dubu ɗari sai kuma in zo nan gurin in ce ina mutum dubu ɗari kowa ba shi naira ɗaya ɗaya sannan zakka ta sai lokacin da na fitar da dubu ɗari sai in zaɓi mutum biyu uku in kashe samu su raba ko in hakura na fitar da dubu ɗari biyu in za mutum hudu ko in ba su sai mutum dai ma na ba shi shi kanin zakata ta yi ɗauki guda ɗaya kawai ka ba shi dubu ɗari biyu ya tafi shi ma je ya jari shekara mai zuwa ya zanto cikin masu fitarwa amma ne ka ba nan kan kan sai mutum ya na cin zakka kuma ya mutu ya bar cin zakka mutum tun yana yaro yake cin zakka har girma har kuma ɗan shekara yana cin zakka ma'ana bai kai lokacin da shi ma bai fitar ba Allah rufa mana asiri ranka dade yana fatan mun amsa tambayoyinka Allah sa an sha ruwa lafiya kuma Allah ya sa mu cikin wadanda za a yi wa gafara a wannan wata mai albarka malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون رأيت المنافقين يسدون عنك شديداً abdullahi dan abbas ya faɗa a cikin riwayar da ibn abi hatim ya rawaito cikin littafin sa na tafsiri da sanadi wanda yake hasan yace akwai waɗansu daga cikin manyan shugabannin munafikai ko kuma wato da suna cikin wani addini kafin shiga addinin musulunci cikin su akwai mu'tad ibn qusayr da rafi ibn zayd da wato da dai waɗansu kanu yadda ulul islam sun kasance suna da'awar musulunci a sarari fa da ahmur jamin min qaumihim min al-muslimina sai waɗansu ƴan uwansu danginsu cikin musulmai suka kira su fi husumatin kanar bainahum dangane da wata husuma da rikici da ya daga kanunsu suka kira su cewa ku zo mu je ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa wajen manzon Allah dan yi mana hukunci fa da auhum ila al-kuhani hukamin jahiliya sai suka ce a mu ba za mu je wajen manzon Allah ba akwai bokaye akwai malaman duba akwai ɗan tsubbu wanda ko muka saba sune ne alƙalanmu su suke fatawa idan wani abu ya faru su suke raba gardama idan wani rikici ya faru suna musu hukunci irin na jahiliya irin na magudanci su waɗannan sun ce ku zo mu je wajen manzon Allah waɗannan sun ce a a zo a je wajen suwa ne wanda ba manzon Allah ba fa anzalallahu ta'ala fihim sai Allah ya saukar da wannan aya game da alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk kin ba ka da masaniya dangane da waɗannan da suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablik kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka na littattafan da aka saukarwa annabawan da suka wuce a baya a tarihi yuriduna an yatahakamu ila tagut tare da haka kuma sai gashi suna so su kai hukunci wajen tagut tagut ita ce dukkan wata doka wadda ba ta Allah ba dukkan wata doka wadda ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gargajiya ne maguzanci ne constitution ne tsarin mulki ne na Ingila ko na America ko na Rasha ko na China dukkan dokar da ba Allah ya ce manzon Allah ya ce ba ita ce kago yuriduna an yatahakamu ila kago suna so su kai tsara su kai hukunci wajen kago wa qad umiru an yakfuru bih alhalin an umarce su su kafirce wa kago wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan yana son ya batar da su bata wanda yake malefin a wata riwayar daban ita ma ibnu abi hatim ya ruwaito daga ikrima daga abdullahi dan abbas yace kana abu barda al-aslami kahinan yaktai bayna al-yahud akwai wani mutum mai suna abu barda al-aslami da can boka ne da haka an mayar da shi mai hukunci a tsakanin mutane yana hukunci tsakanin yahudawa fa tanafaru ilayhi unasun min uh, unasun min aslam min uh, unasun man aslama min yahud wato sai waɗansu daga cikin musulmai waɗanda da yahudawa ne sun musulunta su ma sai kai tsara wajen shi sai kai hukunci wajen sa fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min wato an samu sababi guda biyu na sauka kowane ɗaya daga cikin su kuma ne ingantacce a karan da ka'ida idan aya ta samu sababi sama da ɗaya wajen sauka to ta iya ko dai ayar ta sauka ne biyu ko kuma ababen guda biyu sun faru a lokata a lokuta biyu makusanta juna sai aya sun sauka don ba da amsa ina fata an fahimta akwai ayoyi na alkur'ani waɗanda an saukar da su sama da sau daya a saukar da su a makka a saukar a madina ko a saukar wani lokaci kuma a sake saukarwa a wani lokaci ne wannan akwai shi da haka imam suyuti a cikin littafin al-ittifaq fi ulumul qur'an yayi babu ma takarrara nuzulu babin wani adadi na ayoyi a cikin alkur'ani wanda sun sauka sama da sau daya kaza ya faru sai aka saukar da ayar sai wani abu ya sake sauka sai wani abu ya sake faruwa sai aka sake saukar da ita don nuna cewa yadda ayar ta magance wata matsalar za su iya magance wannan matsalar ko kuma kisoshin guda biyu sun faru a lokuta guda biyu makusanta juna sai ya dace da saukar ayar a kan su duka ina ba ta an fahimta waɗannan riwayoyi guda biyu waɗanda nake muku ingantattu su suke ba da bayani su ne ya kamata kai a faɗa wajen sababin saukar ayar amma ba ruwayar da ake jinginawa zuwa ga Abbas ba da yawa daga cikin malaman tafsiri suna faɗar cewa wani mutum ne cikin munafikai rigima ta haɗa su da wani da hude sai da ya ya ce a je wajen manzan Allah don ya san manzan Allah zai masa adal sai wannan musulmi munafiki mai imanin ba sa yi a a sai dai a je wajen Ka'ab ibn al-Ashraf sai daga cikin shugabannin Yahuda ko Ka'ab ibn al-Ashraf ko wani sa wace ya kamata mu je mun hukunci da dan har dai karshe aka je wajen manzan Allah ya hukunci shi shi bai yarda ba shi dai yana son kuma sai an je wani wuri daban daga nan gurin sai aka je kofar gidan Umar dan Khattab cewa ga abin da ya faru mun je wajen manzon Allah ya mana hukunci amma nan ba Allah ya ce bai yarda ba sai muka ce ko ma bari a zaɓo wani bari a biyo ta wajen kafin a je wani Umar dan Khattab ce kai haka ne ba bawon Allah sai eh haka ne manzon Allah ya hukunci amma ni dai ban gamsu ina son a kare mana bayani sai Umar dan Khattab ce zaka bi karin bayani sai su bi gida dauko ta ko zai zo fille masa wannan riwaya haka duk malaman tafsiri suke faɗin ta amma gaskiya riwaya ce da isiya ba ta da asali ta fuskar inganci ba ta da asali ina fata an fahimta wannan riwayoyi guda biyu su ne riwayoyi waɗanda suke ingantattu dangane da sabbin saukar aya a taƙaice dai aya tana magana ne dangane da dukkan waɗansu mutane da suke hukunci ko suke kai ƙara zuwa wata doka wadda ba ta Allah ba suke hukunci da dokokin da ba na Allah ba bayan an umarce su su kafircewa su bijire wa duk dokar da ba ta Allah ba kamata ya su bijire mata shine wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum idza anta zatu ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul kuzo zuwa ga abinda Allah ya saukar kuzo zuwa ga abinda manzon Allah ya zartar na hukunci da bayanin da ya dangane da abinda ayoyi suka kunsa ra'aytul munafiqina kawai sai ka ga munafikan ya sujuna an ka sujuda suna kaucewa inda kake mutukar kaucewa ba sa son da an ce ku zo ga alqur'ani ku zo ga hadisi qur'ani da hadisi ke hukunta tsakanin mu sai suke suke san su ba ke da hukuncin qur'ani ba ba su da hukuncin hadisi ba shine ra'aytul munafiqina yasjuduna an tasuda malamai suka ce balaga ta alqur'ani da sai a ambace su da lamiri tunda an fara da kinaya ba a bayyana sunan su ba alam tara ilal ladzina yaz'umuna bayyana aikin ake suna riya cewa annahum amanu bima unzila ilayka haka wai za su la lahum lamiri ne ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli da sai a ce ra'aitahum yasudduna anka sududa amma inda an ce ra'aitahum yasudduna anka sududa to ba a ba da adireshin su kowa ya gane da haka a madadin a kawo lamiri sai aka kawo al-ismu zahir a madadin lamiri suna na zahiri sai ku tabbatu da adireshin su ra'aital munafiqina yasudduna anka sujuda sai ga munafikan suna kauce maka iyakan kaucewa ba a ce ba sai ka gansu da an ce sai ka gansu to su zuwa amma ka gane cewa duk wanda aka ce ga dokar Allah ga dokar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yin aiki da ita ya kama dokar wani ba ta Allah ba ba ta manzon Allah ba ko shakka babu wani kaso na wannan aya ya tafi ra'aitul munafiqina yasudduna anka sujuda a nan gurin abin ya shafi doka ta kasa ya shafi dokoki na jiha lokacin da jiha take da rinjayen musulmi ya zama wajibi ta aiki da qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shari'atul musulunci lokacin da kasa take da rinjaye na musulmi ya zama wajibi ta aiki da qala Allahu qala Rasulullah idan har jiha ta samu wannan dama ba ta yi amfani da ita ba to ba su da uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama wato su masu mulkin jihar ba su da uzurin da za su faɗa Allah cewa Allah kaza ne da kaza ne da kaza ne haka idan kasa ta samu wannan ikon sai aiki da dokar Allah sai ta ki shugabannin da suke mulkar kasar ba wani uzuri da su faɗa Allah ranar tashin kiyama na yadda cewa a iya samu a kasa aiwatar da shari'a ɗari da shari'a to ayi abin da za a iya yi mai ai ba hukuma bane ba a ce duk abin da ba zai iya yi shi ɗari bisa ɗari ba to kuma sai in kiyaye shi ɗari da shari'a ina jin wannan bai dace da shari'a ba bai kuma dace da hankali da shari'a ba lafiyayyen hankali da shari'a sun yi tarayya da juna kan cewa duk abin da aka ce yi to ya kamata in yi iyakacin yi na in aka je inda ba zan iya yi ba to shi kenan Allah ce la yukallifu Allah nafsan abin da zan iya ne yanzu kuma an zo inda ba zan iya ba sai na sauke sai shi kenan na riga na sauke nauyi a wajen ubangi ina fata an fahimta da yawa daga cikin abin da yake hana mu na jihohi aiwatar da shari'ar musulunci abin da yake damun su ya za su da tsari na nizamin ba wato punishment tsari na a yanke hannun barawo a jefe mazinaci duk suke damun su suka idan sun yi wannan to sun kayar da kura da kowa zai hango su daga nesa daga gida da waje duk za a samu sauraron dan adam ana leƙen su kuma za a sa su a gaba irin yadda aka sanya jihar farko da ta fara aiki da shari'a musulunci gaba farkon lokacin da aka fara abin to su ma za a sa su a gaba to a sakamakon haka sai su ki shari'a gaba to kaga wannan jahilcin hakikanin shari'a ke kawo wannan domin ita tsarin jefe mutum ko yanke hannun farawa ko jefe mazinaci ko abin da sauransu wannan idan ka kasanta shi da sauran tsare-tsaren shari'a bai wuce kashi biyar cikin ɗari ba sauran tasa'in da tsaron da kuka ƙi kuma shi ne ya uzurin an ji kuna jin tsoron ku yi haddi za a ce kaza an ji kuna jin tsoron ku yi kaza za a ce kaza to sauran tasa'in da faran fa yanzu idan gwamna ya kawo tsarin da za a daina safar kuɗin talakawa gaba ɗaya ai yayi wani abu da a mai yawan gaske yayi tsarin da za a rinka kwangila ta fi sabilillahi ba za a zo ba a bani kwangila lokacin da aka bani gwamnatin da ta bani ta san abin da zan kashe a wannan kwangilar miliyan 20 amma sai a samu miliyan 20 amma idan aka samu miliyan 90 to wannan fa ba ni ne zan tribar wannan 70 din ba ni kadai ila abin da za a iya amincewa a bani mun san abin nan za ka kashe miliyan 20 ne to amma za mu samu miliyan 90 ka sa hannu ka karbi tasa'in amma talatin zan baka wannan shi ne galibi abin da ake yi har ma an mayar da shi halal ka kuluhu hani an mari'a yau duk su gwamnatin suka dauka hani an mari'a ba komai ka ci bulus tun da dai talakawan ba su gane ba shi kenan ba komai ma'ana kwangila ta miliyan ashirin kai mai yin kwangila da za a bayar da kwangila da sunan kamfaninka talatin za a baka haka suka faɗa ma amma duk takardun kwangilar an nuna miliyan tasa'in ne sai dai kai su karɓi talatin ko kuma su cire wancan saura ma'ana miliyan hamsin kenan miliyan sittin haka kawai mutum yana zama a ofis miliyan sittin ba su ba sa da kuma wai sai ba za a yi bayani a kiyama ba abu ya zama wasa ba ke an ya zama wasa an ya ci karo da hikimar Allah da adalcinsa ka ce ba zai bincika wannan ba ya ci karo da hikimarsa ya ci karo da adalcinsa ubangiji mai adalci ne mai hikima ne cikin al'amuransa to haka fa ake yi dan ma a karamar hukuma sai dai in kananan kungila shine zai kada ana cewa wato je ka kwalbaki ko ka je ka wani lambatu ko ka ƴar karamar gada ta mutanen kawai wanda za a musu kamfen da ita ce mai girma ta man ne yayi duka abin da za a kashe a cikin wannan gadar bai naira dubu ɗari ba in yayi wa dubu ɗari da ashirin amma sai a sa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin da uku da naira uku da kuma hamsin. Wai ilim fi ga tunan da a cikin da duk wanda sawo ne wannan. ko ta koba hamsin ko ina ta shiga ko me na koba hamsin yanzu kuma cikin abin da za a yi gada da shi Allahu a'lam amma dai haka dai masu tsara bota din suke tsara haka za a fita sai a ba dan kungila ka san abin da za ka fi dubu ɗari da ashirin to ga dubu ɗari biyu mun baka ga ma dubu ɗari uku baka amma dai wancan sauran kuma na shi wannan shine zalincin da ake yi akwai ƙananan hukumomin da zaunawa ake a kasa kuɗin a raba da zaran kaso ya zo daga gwamnatin tarayya aka ware na albashi dan kar ƙananan ma'aikata su zanga zanga sauran kasawa ake akwai lebur a karamar hukuma da yake cewa duk ƙarshen wata shi idan an kawo wannan shi kuma shi kwangilar sayar da buhuna yake irin buhunan nan na leda irin leda ba nan a duk da yake ta wai gana mazgo da ko wata irin ta ita yake so wa zo sakatariya na lokacin government ya ajiye duk wanda aka bashi kasan sai ya zo buhuna ake sarwa sai naira kaza sai a bashi sai ya tura shi kuma ba sa kasu dubanki dan a gane dan kar a gane rami suke a gida sai irin zazzabuwa dan nan kamar ta ajiye ruwa sai su tara duk abin da suke so a cikin kar a gane to yanzu kaga idan ka zo zaka yi shari'a musulunci mun je karka yake hannun balawo din kana jin tsoro amma hana wannan fara da wannan ko mu ce ba wai karka yi fara da wannan dan a kasan gaskiya in dai ba an daina sata ba a Najeriya in ba an daina zalunci ba zai da za a kasar su lafiya sata da zalunci din da ya zama ruwan dare a cikin dukkan Najeriya shine abin da ya lalata kasar gaba daya kuma wannan shi ke barazana ga zaman kasan a matsayin ta na jamhuriya domin mu duba dukkan kasashen da suke rikici mu duba Sierra Leone mu duba Liberia mu duba Burundi mu duba Rwanda mu duba Congo Kinshasa a yanzu da ake rikici duk ne kawo wannan rikici zalunci zalunci ne ba na abu matukar akwai zalunci ba za a na zalunci a kasa ba amma sai da ce a jama'a ya addu'a Allah ba da zaman lafiya ma'ana hanyar zaman lafiya an ki abita amma kuma ana sa a roki Allah ya kawo zaman lafiya ala kullu kuma mai ne ba a cire sa kan abin da bai yi ba da haka lalle ne ya kasance masu mulki sun tsaya sun kwatanta gaskiya sun kwatanta adalci sun rike amana da kawon su kuma lalle ne su zartar da abin da za su iya zartarwa na Allah ya idan ba za a sha giya ba a sha sai zama laifi a America ma ko jihohin da suka yi dokar ba za a sha giya ba idan jiha ta zo tafi ba za a yi takawa ba za a yi karuwanci ba wannan hatta arna waɗanda ba musulmi ba akwai wanda ba su da karuwanci ba kuma suna faɗa da shi da za ka yi rigima dan ka hana karuwanci da wa za ka yi rigima dan ka hana shan giya da wa za ka yi rigima dan ka hana tata idan waɗansu tsararu waɗansu ƴan tira ne daga cikin waɗansu waɗanda suka so ba ƴan jiha bane suka zo suka ce za a shiga haƙƙin su me ne shiga haƙƙin su ku dan matsa mana gaba ga filin daga nan har zuwa teku sai kun zauna a jihar mu ba wanda ya shiga haƙƙin ku Allah ba ku haƙuri amma ku tashi ku shiga idan barni ta yi mutu ku dan kara masa yau bai da aka je can sai ku matsa gauci da aka je har kwa jeje ku da cikin da ku ta bara ta yadda kuke so kun bugu yadda kuka gada ma ko ya ci karansa babu baka ba wanda zai masa magana amma dan me za ku so kuma kuna garin mu dole sai kun yadda kuke so kuma mun je garin kuma yadda muke so ne kai ka san akwai rainin hankali wai sai mu ga wai masu mulkin suna imanta sai suna suna kimanta mutanen da su ba sa kimanta su dogayen motocin su idan sun zo gari mu ba sa shiga ta sabon su ɗauki kamfanin suke lodin fasinja ba sa bai wa karamar hukuma kuɗin shiga ko na titin kwabo idan muka je sun su da mai sani haka ba sai mun yi tasha sai an karɓi kuɗaɗen shiga sai an ninka mana sai mun ga haraji kala kala da rasitai na ƙarya da na gaskiya duk sai mun biya idan trailers din mutum je idan manyan motocin sun je duk sai an yi wannan amma su zo garin da suka karanta ba ba kuma suke na sa kyalin su in shi kenan zamu shari'a ma ko muna jin kunya su sai an tuntuɓe sai ya sun yadda ko ba su yadda ba kada Allah sa su da su ƙara muku ya da san gaba ba su wasi ne daga nan har zuwa su zuwa su ne sai muka yana tuntuɓa su dan me zamu tuntuɓe su ba wani abu bane ba da za a ce wa ayi compromise babu wani compromise a cikin shari'a musulunci ko mutum yayi ne ko Allah ya tambaye shi gobe kiyama ina fata mun fahimta alam tara ila allazina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala allah idan antum kuzu zuwa ga abinda Allah ya saukar wa ila ar-rasul kuzu zuwa ga manzon Allah dan yi bayanin yadda za ku tsara ku zamantakewar ku tsare-tsaren mulkin ku ra'aytul munafiqina yasudduna anka sududa sai ga munafikai suna kawar da kai ga barinka matakar kawar da kai ba sa son su wajen ka Allah ta yi fa iza asabatuhum musibatun bima qaddamat أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وبنجد فكيف إذا أصابتهم مصيبة يعني فكيف يكون حالهم يا يا حال زي في إذا أصابتهم مصيبة إذا متى مصيبة تسوق كنسو بما قدمت أيديهم دنجل إذا أبن دهنا ينسي يجبات نمون الأيكي نا in yin aiki da dokar Allah sakamakon haka sai wata musiba ta faru a kansu yaya za su sun maja'uka ya alifuna billah sannan ne sai kaga sun zo maka suna ta rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa wallahi ba abinda muka nufata a zuci illa ihsanan fa sai dai ihsani muka so jara muka so wa tawfiqa sannan kuma mun so ne musafin ta tsakanin mutane ba ma son mu abin da zai tayar da fitina ana bin abubuwan ne a hankali wato ayar kamar yau ta sauka ka sa ko kan dai haka mu ba ba ma son shari'ar musulunci bane ba amma ana son abu abin a hankali akwai wani gwamna a wata jiha da ya taba cewa mu ba ba ma son shari'a bane muna son mu yi tsarin da idan mun fara ba za a yi kuskure ba na ce ranka da kana nufin ba za ka yi shari'a ba har ka mutu ah, kike nufi na ce ka faɗa mu wanda ba zai kuskure ba a duniya ba laifi bane ka yi kuskure laifi shine idan ka yi kuskure an faɗa da kake gyara ka fara kai kuskuren a faɗa ma ka gyara kana sai kana ta gaza kana tashi har ta miƙe gaba amma idan ka ce sai kai shirin da ba za a yi kuskure ba to sai su zaka kasa wannan shirin to za su yi shirin mala'iku za su ko daga sama ko bil adama in dai bil adama za su tunsa ma su tsara maka sai an yi kuskure wajen zaka ko ko ya ina fata an fahimta annabi dauda annabi annabi dawud alaihi salam annabi ne ba yayi hukunci dan sai farke ta ba haka za hukunci annabi ne ba mata guda biyu suna da yara guda biyu ɗaya kura ta cinye ɗanta sai ɗayan wadda kura ta cinye ɗanta sai rigima ta ce wancan ɗana ne wannan ta ce a ana wani aka yi tari aka zo zan annabi dawud alaihi da aka zo ya bincika wace ce babba wace ce karama wannan ce ita ce babba sai ya ɗauki ɗan ya bata ita karamar kuma ita ce mai ɗan sun fito sai suka shigar da annabi Sulaiman alaihi salam yace ya me ya faru suka ce ai da abin da ya faru mun je wajen mahaifin ga abin da yace a a ai ba haka ya kamata ai ba ko kawo ɗan a tsaga shi gida biyu sai kawai sai a ba ta rage sai karamar ta ce na haƙura na babbar ne sai ce to ku ba ta ita karamar na ta ne ita babbar ta yata a kinta karamar ta ce a a ranka da daɗe in dai za a tsaga gida biyu ne na haƙura na bar mata a bar mata na ta ne uwar ta ta yadda a yanka shi ku ba ta kayan talata ne to shi ke nan gabi sai ka talata da doka ba za ka yi kuskure ba ɗari bisa ɗari wannan kuma ka shirwa ya ce ingantacciya saboda haka hukunci ba wai laifi bane mai mulki yayi kuskure zai iya yin kuskure duk iya yin ba daidai ba dan haka ma yana daga cikin ka'ida ta ahlus sunna baya nufin dan wanda yayi kuskure a zage shi ala ante shi shine masa albarka a'a sai a fadakar da shi kuskure in ya yarda sai ya gyara cikin sai a tafi to kaga annan gurin kenan duk wani wayo da mutum zai ce a so muke a gyara a so muke a tsara abubuwan ne abin ne sai an bi a hankali ma'ana sai an ba hankali sai an mutu kenan ba ya aikin dokar Allah ba in aradna illa insana mutawfiqa Allah ya ce ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim irin waɗannan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu shari'a ce kawai ba ta so amma bari su dabara fa a'ridu anhum ka wanda kai ka kyale su wa'idhum yi musu wa'azi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga faɗa musu magana a karan kawunan su magana mai gamsarwa kaulan baliga wanda za ta ratsa zuciyarsu ka firgitar da su Allah ka firgitar da su tsayuwa gaban Allah ranar tashin kiyama ranar da babu kowa daga kai sai aikin ka sai abin da ke duk abin da mutum ya na daɗi a duniya ranar tashin kiyama zai manta da shi ne gaba ɗaya ba ya isa na kowa kuma a wannan kowa ta kansa yake yau mai sirrin mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughni in an tuno wata tsayuwar ne kuma mutum ya tsaya ya gyara ayyukansa gurgurdan abin da zai iya ni na san cewa wallahi wallahi yadda waɗansu musulmi suke faɗa da shari'a waɗansu annan ba sa faɗa da ita kuma na san cewa a kowace jiha za a yi aiki da shari'a wallahi shugabanni waɗanda ake ganin su ne masu faɗa a ji mala'u manya-manya na cikin garin wanda suke da ta cewa za su tsaya suke da za a ba amma idan Allah ya ba ka gwamnati kana da fawa a hannunka za ka iya yi gurgudun ne za ka iya yi ubangiji ta ala ya san iyakacin karfin ka ya san kuma inda karfin ka ya kare akwai shugaban da ba zai iya fitowa ba akwai da ba zai iya fitowa bai cewa talaka kun gaba wanda suka hana ajiyar annin shine wani da wani da wani dai da aka haka wallahi sai an kore gidan wani to kuma wannan baya cikin maslaha baya cikin gyara zai ji nauyin ya fito ya haka amma za a samu wanda suka masa alƙaƙai suka hana shi sakat kar ku damu da masu faɗa a jarida duk wanda ya fito fili ya zagi a jarida karshen abin da zai iya kenan da zai abin da ya fi haka ba yayi amma illar wanda ya gum kuma ka dauka yana tare da kuma baya tare da kuma ka dauka shi musulmi ne kuma yana fada da shari'a musulunci kuma suna nan ana kallon su illa ka sun da su san ba sallafa ta same su waɗansu duk sun gaggane an gaggane waɗansu daga cikin Allah ya yi mu Allah ya وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وبلغتوا ما أرسلنا من رسول بمتقطر ونمن ذوبا إلا ليطاع بإذن الله face sai dan ai musu da'a da izinin ubangiji da umarnin Allah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah ina ma a ce lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka fastaghfirullah suka nemi ubangiji ya gafarta musu kurakuransu wastaghfara lahum ar-rasul sannan shi kansu manzo sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu gafara inda a ce hakan ta faru la wajadallahu tawwabur rahima la wajadallahu da sun samu ubangiji ala tawaban yana mai karɓar tuba a gare su sannan kuma rahiman yana mai jin kansu abinda wannan aya take nufi waɗanda suka rika kai hukunci wajen wani ba Allah ba a lokacin manzan Allah inda a ce sun gane kuskuren su da wuri sun yi istighfari kuma sun zo manzan Allah ya yi musu istighfari ubangiji subhanahu wataala sai ya karɓi tuban ya gafarta musu amma ba wai ayar tana nufin a yanzu idan kai laifi sai ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sai ka kai kuka sai ya kasance manzon Allah ya roƙa maka gafara gafarta maka ba haka aya take nufi ba akwai yan bid'a da suke fassara ayar wanda yake manzon Allah yana da ikon yi wa mutane istighfari ne lokacin da yake dare Allah kuma ya umarce shi da haka yace fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum amma bayan shuɗewar sallallahu alaihi wasallam babu wani nassi na aya ko hadisi ingantacce da ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma zai wa wani jifari bayan yana kwance cikin kabarin sa yana fata an fahimta amma yaso da dama sai su kawo ruwayoyi waɗanda suke da'ifai marasa asali sai su kafa hujja da su akan cewa idan mutum ya je ziyara kabarin manzon Allah ya kamata ya kai kukansa ya faɗi matsalolinsa wanda yake wannan ko saka babu kiran wani ne wanda ba Allah ba in za ka kira za ka kira Allah ne kada Allah ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala la fa in fa'alta fa innaka idan min zalimin in har za ka kira to karka kira wani wanda ba Allah ba duk wanda ka kira wanda ba Allah ba ba zai iya amfanan ka ba in ka kira yake din ba zai iya cutar da kai ba in ka ki ka. kuma matakar ka kira wani wanda ba Allah ba to za ka zama kenan kana cikin azzalimai lafazin azzalimai anan yana nufin kafirai dan Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun yana nufin masu shirka dan Allah ya ce inna shirka la zulmun azim dan haka lalle lokacin da mutum ya je ziyara kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abin da aka shar'anta masa ya yi ya tsaya a gaban kabarin tare da girmamawa da ladabi kamar a ce annabin inda yana da rai irin tsayuwar da zai fi girmamawa a gaban sannan ya yace assalamu alayka ya rasulullah inda zai takaita akan wannan kadai assalamu alayka ya rasulullah yayi sunan shi ya zirki manzon Allah kuma Allah zai dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa a daidai wannan fatar ya mayar masa da sallama sannan kuma a sake kira ranka mai da hadisi ya nuna yace ba wani wanda zai mun sallama fa sai Allah ya dawo min da raina na an samu sallama sannan kuma da kansa yake cewa ku rinka yawan sallama da salati a gare ni musamman salati a ranar juma'a da daren juma'a domin ku ko salatinku da kuke yi ana bugulomin da su sai waɗansu daga cikin sabai suka ce yaya za a kawo maka adadin salatin da muka yi maka alhalin ko tuni kasa ta riga ta riddige ka sai manzo Allah ya ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya Allah ya haramta a kasa ta annabawa ma'ana inda za a je kabarin sa yadda aka binne shi ranar da aka binne shi haka yake a yanzu ba abin da ya canja saboda karamci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa ina fata an fahimta amma idan ka kara kace assalamu alayka ya rasulullah ashhadu bi annaka qad ballaghta risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadik hatta ataka al-yaqin فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا an امتي wannan kila ba kowa zai iya haddace wannan in ka kasa sai ka faɗa da hausa ina ce da kai lallai ka isar da manzanci ka sauke amana ka sauke nauyin da ke kanka ka yi wa al'umma nasiha kafin gabar duniya dukkan sakamakon da Allah ke wa annabawa game da al'ummominku Allah ya yi maka irin wannan sakamakon game da al'ummarka dan kada ka kasance ga wannan shine abin da zaka faɗa sai ka ƙara gaba kabarin sayyidina Abubakar Siddiq ka ce assalamu ya ni Siddiq ƙara gaba dama da shi kabarin Umar bin Khattab assalamu ya Umar ko ya Umar al-Khattab ka kammala ziyara ba a yin addu'a a wajen dan annabi bai mana yin addu'a a wajen sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda ayyuka na sahabbai da ayyukan tabi'ai da ayyukan tabi'u tabi'in duk suka nuna amma za a ga wani ya rike tsatan tarbi mai ladanai a cikin kabarin annabi yana ta yana haka yana haka yayi wajen minti 30 a wajen bai ce komai ba kaga bai ziyara ba bai ma san me zai yi ba a fatawar imam malik ibn anas lokacin da ka shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam idan kai tahiyatul masjid a biyu a ciki dama ai zaka yi tahiya a cikin tahiya akwai ababai guda biyu akwai salatu ga annabi akwai sallama gare shi yace to sallamar da kai masa cikin karatun tahiyatin nan da salatin da kai ya fi falala sama da wanda zaka zo kai masa a gaban kabarin yace domin ka'ida dukkan ibada da ake yin ta a cikin sallah da wajen sallah yin ta a cikin sallah ya fi falala kamar karatun qur'ani ana yin ta a cikin sallah da wajen sallah to yin ta cikin sallah ya fi falala kamar salati ana yin ta cikin sallah da wajen sallah yin ta wajen cikin sallah ya fi falala haka tasbihi haka addu'a haka menene wato salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta to amma idan dai kaje ka tsaya a gaban kabarin zaka tsane da ladabi assalamu alayka ya rasulullah ko ka kala sarar abin da muka faɗa da ka kammala ziyara kenan amma ba a yin addu'a wajen ba wajen addu'a bane in kana son addu'a inda zaka yi addu'a cikin kewaye masallacin duk inda kai addu'a ko rauda inda manzo Allah ya tsakanin minbari na da gidana dausayi ne cikin dausayin aljanna ko daga masaukin ka kana madina kai kai kai alwala ka tafi masallacin uba ka je kai sallar nafila raka'a biyu manzo Allah ce kamar kai umara ne ka roki Allah a wajen nan ma wajen addu'a ne ko lokacin da ka zo ka kammala tawafi wajen makamin Ibrahim ka zauna ka yi ka yi rakawoyi guda biyu din nan lokacin addu'a ne ko kuma in kana kan safa ko in kana kan marwa dukkan su lokuta ne da wurare na ka addu'a ina fata su saboda haka duk wanda ya je maka ko aikin umara lalle ya ribaci waɗannan wurare da muka gana wajen yin addu'a amma wajen kabarin annabi sallama fi da dunzunawa da girmamawa a gare shi babban abin da yake babba a cikin madina shine masallacin annabin kada ka bari sallah ta wuce a cikin masallacin ko ta kuɗi ce ma za ka yi ta kadai ka je ka yi daidai suke da sallah dubu guda ya an kwatanta da wani wuri ba can ba kamar yadda masallacin ka'aba kuma daidai suke da sallah dubu ɗari ko kai kadai yi ba a ce sai a cikin jami'i ba to ballantana kuma kai yi cikin jami'i yo kana da taron da yake masallacin ka yawa ko masallacin Annabi da ke Madina masallacin garin ku ya kai wannan to wannan shi ne zamu ribata shine abu na falala ubangiji ta ala ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwab فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إمام مسلم يروي حديث في إنجلترا للتابعين daga بدأ ibn ابن الزبير ya kare da yace wani mutum daga cikin mutanen Madina sun yi jayayya shi da Az-Zubair ibn al-Awwam saboda makwabta suke da juna ta fuskar gonakin su ruwa idan ya taho daga idaniyar ruwa sai ya biyo ta gonar Zubair kafin ya je gonar wancan mutum cikin mutanen Madina to sai ya kasance Zubair yakan dan tsare ruwa har ya shigar da shi cikin gonar sa gargadan yadda ya wadatu sannan sai ya sake je kan ruwa sai wancan mutum yake shi bai ba sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yi hukunci sai za Allah ya ce da Zubair idan ruwa ya zo gonarka ka dan tare gurgurdan yadda zaka jika shukar ka amma kuma ba sai ka fara a tankin ka ba ko ramin ajiyar ruwa sai ka kyale shi kuma ya wuce gonar dan uwanka ka'idar haka take a musulunci idan ruwa ya fara zo ta gurina sai na dole da bukata ta in baka yanzu da ka'ida kamata ya cika shukar sa gaba daya ya cika ramin sa na ajiyar ruwa sannan ya bar ya je wancan gonar abin da ya ragowa yana da wannan haƙƙin a musulunci amma dan manzon Allah ya musu sulhu sai ce idan ka tuka sukar ka ba kuma sai ka tuka ramin ka ba kyale shi sai je gurin dan uwanka sai wanka mutum yace a yanzu ga Allah shine kai wannan hukuncin dan ya zama dan uwanka dan ya zama to dan gidan gaggonka sai kuma ke da hukunci ka ba shi gaskiya sai manzon Allah ya yi kalle shi ce kai Zubairu ka tsare ruwan bayan ma ka duka sukar ka har sai ka tuka dan ɗinka sannan abin da ya rage ka masa kuna fata an fahimta kaga da mun Allah sai zai musu sulhu za a nemi su bayar ya tattauta ya fice wani abin hakkin sa dan yake ya samu dan a zauna lafiya don shi ne sulhu to amma da wancan mutum ya yi fito na fito da hukuncin manzan Allah sai manzan Allah ya ce zubar da ke ruwan har sai ka cika daidai bukatar ka har sai ruwa ya kama gindin katanga sannan sai ka fice kuma bai gona su daga baya to zubair bin al-awam yake ina tsammanin wannan ayar ta sauka ne dangane da wannan abu da ya faru tsakanin mu sai Allah ya saukar da wannan aya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum fa harafi ne na atafi la din wadansu malamai suka ce za'ida ce kamar li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya kadruna ala shay'in min fadlillah wato li ya'lama ahlul kitabi kin an fahimta ku kamar wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ai wa ma yusirukum anha idza ja'at yu'minun la inna za'idat ko dan ko fa fa'il abas ke la kuma za'idati jumlar ita ce wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka Allah ke cewa manzon Allah ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minun mutane ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun mayar da kai kai ne mai hukunci dangane da abin da ya gudana a su na saɓani sun mala'i fi anfusihim kuma ya zanto ba su samu a cikin zukatansu ba harajan wani kunci game da hukuncin da kai mimma su dangane da abin da ka zartar hukunci wa yusallimu taslima sun tsauya iya iyaka sun miƙa tsauya. a nan gurin ubangiji subhanahu wataala ya nuna mutane ba su da imani sai waɗannan azabin guda uku sun faru na farko a tahakum ila rasulillah idan na ce ka ce a cikin wani abu to ya kasance mun kaiwa manzon Allah hukunci kai hukunci wurin Allah da wajen manzon Allah ba ta sai wajen doka ta gwamnati ba ya tafi dukkan komai na rayuwa ba kuma sai ababen da suka shafi ibada ba har mu'amala ka gani rikicin gona da bango ya kan ai mu'amala ce ba ibada ba ce amma manzon Allah ya yi hukunci a tsakanin mutane to haka idan muka zo muna jayayya ta addini ni na ce abu kaza suna ne kai ta ce bid'a ne ko ni na ce bid'a ne kai ta ce Allah zuwa da dan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yadda cewa eh a je Qur'ani da hadisi su raba mana musu kan abin da muke musu wannan shine mummuni wanda kuma ya kiyarda da hukuncin Qur'ani da hadisi kuma shine ba mu'mini ba tunda Allah ce la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka hatta su sa ka kai mai hukunci shi ma su jira baina cikin abin da gudana sabani thumma la yajidu fi anfusihim harajan bayan ka yadda akai hukunci zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ce kuma kar ka samu kunci a cikin zuciyarka yayin da aka samu dan uwanka ne da gaskiya ya fi ka karfin hujja ko dalili idan ka fi ni karfin hujja ko dalili bai kamata in damu ba kar in ɗauka kai ne ka kawo da ni hadisin manzon Allah ne kawo da ni idan na ka karfin hujja ko dalili kar ka samu kunci a zuciyarka kar ka ɗauka ni Ja'far ne ya kayar da kai bai isa in kawo da kai ba hadisin manzon Allah ne kawo da kai da haka idan a yau ila na fita gaskiya za a je wurin da ka fi gaskiya amma mutane ba za su fahimci waye mai gaskiya ba sai ka kawo dalilanka na kawo nawa idan kawai muka yi ta rigima ko ka koma gefe guda ka tsine ko in koma gefe guda in tsine ko in la'ance ka kamar yadda ba su ɗazin ake faɗa min daga cewa an raba takardu sai karan jiya a Kano kun san tafsirin nan da ake ana sawa a Kano an raba takardu yan gida a sun rarraba mutane cewa a rinka yin tabbade da mai da baya da baya da kuma wasu ma izatul buruji kasa uku <laughs> wa a tsini mana <laughs> to kaga wannan ba shine abin da ke sa mutane su fahimci gaskiya ba abin da ke sa a fahimci gaskiya shine ka ce in ce idan ka kawo dalili wannan ya kawo dalili to sai a gane gaskiya amma idan ka tsine wancan ya tsine wancan ya yi zagi ba za a gane gaskiya ba ba magana ce in kare gidan mu ko in kare gidan ku ba ko in kare shehi na ko in kare shehin ba ko in kare wali na ko in kare nasu ba in za mu wannan a duniya cewa sai mun kadaita a wato walitaka ko kuma ka yadda da wali ka ne in yadda na ka sai ka yadda na wa za mu tsirkice a duniya amma mu yadda gaba daya waliyan mu din ba su da tasiri ko manzon Allah me da dukkan waliyan namu abin da ya ba su walitaka su ne biyayya ga manzon Allah da haka mabiyan su ma in suna so su ga sahun waliyan su ne sai su bi manzon Allah amma idan aka ce a'a dole sai ka zuwa ne ko kana wani biye biye suka ɗata a ta lokaci dare ba baka je gida ba ka daina biye biye ma'ana ka ba hanya ɗaya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sun ma la yajidu fi anfusihim harajan to ba kunci a cikin zuciyarka mimma ka dangane da abin da manzon Allah ya mu hukunci wa yusallimu taslima sannan mutum ya miƙa wuya iya sun miƙa wuya tun daga kan harkan sa har cikin zuciyarsa ya amince na yadda wallahi tallahi in ka kawo dalili cikin hadisi in ingantacce bisa ga fahimta kyakkyawa fahimtar sahabbai da tabi'ai kan duk abin da kake da aure kuskure nake yi na yadda ɗari bisa ɗari zan bi ka akan wannan ba wai dan kai din ba sai dan hadisin manzon Allah ne yake kuskure mun kama ka yadda da wannan inda duk jama'a za su yadda da wannan an daina rigima an daina faɗa amma me yake sa a fada ka ce dole sai na gina aiki bina wannan bina ka ko in ce dole sai ka gina aiki bina ka na wa ka gina wa in ne haka ba maka adalci ba kan mutum kun tantance da na adalci ba yi wa junan na adalci mu bade abin a kan to da rubuce to menene dalilin to wani abu ko da irin abu sai aka fara shi lokacin da Allah ko kai ko da wasu da shekara 100 da shekara 100 da shekara 300 duk abin da aka bi a tarihi na baya kuma shekara 100 ta baya ko 200 bai da asali cikin addini shi abin da ya samo asali daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wai kullu taslima walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum inda a ce mun wajabta musu cewa ku kashe kawunan ku inji Allah a yukhruju min diyarikum ko ku fita daga gidajen ku ku hijira ku bar garin ku ku je inda za ku zama na bakunci ku yada addinin musulunci ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba za su aikata haka ba sai an kadan daga cikin su ولو انهم فعلوا ما يوعظون به inda ko za su aikata abin da ake mutuwa wa'azi da shi la kana khairan lahum da ya zama shine mafi alheri a gare su wa a ashadda tasbita kuma da ya fi tabbatuwar mutum akan tafarki mutu na shari'a an gane ku shine la kana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idan la atainahum min ladunna ajran azima wa idan kuma inda hakan suka yi la atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada mai girma daga gare mu wa la hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shirye da su tafarki wanda yake madaidaici ashe babu yanda za a yi mutum ya dace da kan shari'a sai in ya biya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ya ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna ta wanda yake sabu suka ce wai zai shiga aljanna sai manzon Allah ya ce duk wanda ya mun ta'a da biya zai shiga aljanna wanda ko yi mun da'a to yake kenan ba son shiga aljanna sai Allah ya ce الله والرسول فأولئك مع الذين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إمام الطبراني يروي حديث daga ummuna Aisha Allah ta kare da gare ta tace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya manzon Allah innaka la ahabbu ilayya min nafsi wallahi ina son ka sama da yadda nake son kaina wa innaka ahabbu ilayya min ahli wa mali wa ahabbu ilayya min waladi yace wallahi ina son ka sama da yadda nake son dukiyata sama da yadda nake son ƴaƴana wa inni la akunu fil bayt fa azkuruka fama asbiru hatta atiyak fa anzur ilayk yace nikan zama a gida na yi zaune sai in tuno ka sai in ji ba zan yi hakuri ba har sai na fito na zo inda kake kawai na ganka wa idza zakartu mauti wa mautak idan na tuno mutuwa ta kuma na tuno kai ma zaka mutu araftu annaka idza dakhalta aljanna rufi'ta ma annabiyyin sai in gano cewa to ai kai din idan Allah ya rayuwarka an aljanna to za a ka ne can matsayi na sama tare da sauran annabawa wa khashitu alla arak ni kuma ko da na shiga aljanna tun ina matsayi na kasa ba na annaba ba ina jin tsoron kuma kar in kasa ganin ka a can a nan duniya ina ganin ka amma a kiyama an shiga aljanna ma kuma na kasa ganin ka فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الله بيباشا أنصر كومي بقى حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية قال ملائكة جبريل يسكت أن الآية ومن يطيع الله والرسول دكا من ديوا الله طاعة كما يوا من صلى الله عليه وسلم طاعة دبيعية fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to wannan yana cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima min annabiyyin na annabawa was-siddiqin da siddiqai was-shuhada da shahidai was-salihin da salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqa kuma lalle abokantaka ta yi kyau in mutum ya abokantaka da waɗancan wannan rukunai guda hudu na mutane na farko al'ambiya annabawa kenan na biyu as-siddiqun na uku kuma a shuhada sannan na hudu su a salihu wanda duk ya kasance tare da su lalle ya samu kyakkyawan abokantaka ma'ana sai ayar take bishara ga wancan masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matsayin su shine zai samu kansa a cikin aljanna kuma lalle suna tare da manzon Allah din duk da ba matsayin su ɗaya ba amma ba zai hana a ga juna ba ko a sadu da juna ko a haɗu da juna ba saboda haka ana lallashin su cewa kada ka damu za ka iya ganin manzon Allah ko da an shiga cikin aljanna turmutu ba zai hana ka ganin tare da zai hana ba kasancewar yana matsayi na sama kana na kasa ba zai hana ka ba to waɗannan rukunin mutane guda hudu al'ambiya wannan ba wani yunkuri da mutum zai danya ya zama cikin wannan rukunin banda addu'a ko take sa mutum ya zama annabi ba sannan kuma ba yawan ibada ce ke sa mutum ya zama annabi ba zaɓi ne na Allah Allahu ya min al-mala'ikati wa rusulan wa min an-nas inna Allaha sami'un basir da haka zaɓi ne ba sai mutum ya addu'a wato Allah mai sai annabi tana cikin ma ta'addanci a addu'a idan mutum zai wani da haka bai dace ba amma as-siddiqun su ya as waɗansu daga cikin malamai suka ce siddiqi a cikin al'umma shine wanda ya gaskata gaba ɗayan abin da aka saukarwa annabin zamanin sa babu abin da yake da shakka ko ɗaya a ciki wanda ya samu wannan matsayin to ya samu matsayi na siddiqi والذين آمنوا بالله ورسله أولئك hum siddiqun in shuhada'u inda rabbihim wato kar ya zanto kana da shakka akan wani abu ko daidai da aswaki ne ba ka da shakka cikin abin da ka zo da shi to a cikin wannan al'ummar kuwa wanda ya samu wannan matsayin shi ne sabbin abubakar siddiq saboda haka waɗansu a kansa waɗansu a'a siddiqi wato shine wanda da an ce annabi ya ce kaza baya ɓata lokaci na sakan biyu da jin labarin sai gaskata to a cikin al'ummar nan ba a samu wannan gaggawar da ko irin sayyidina Abubakar Siddiq dan Allah baya nan ma Abubakar baya nan ma manzo Allah ya faɗa wani labari wanda suka ce yanzu kaza zai faru sai manzo Allah ya ce to ana wa Abubakar da Umar da ni da Abubakar da Umar mun yarda bayan ko da Abubakar da Umar ba ma sa wurin amma manzo Allah yake ba da sai da za su ji labarin za su yarda irin yadda na yarda to wannan shine matsayi na siddiqiyya kenan wadansu malamai suka ce wato babu wani fasil babu wani abu a tsakiya tsakanin nubuwa da siddiqiyya da zaran kayo kasa daga annabta sai siddiqi daga siddiqi inda za a maka promotion to annabi za a kai ka yasa ake hada su da juna wanda fi kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wanda turfi kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya sannan wani yuti illahu wa rasul فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين باء ساونا بأكثر الصديقية بغتابة بكذا gaskata annabi cikin duk abin da yake da wanda ka fahimta da wanda baka fahimta ba me ya fahimta daga wajen wanda ya tsara ka ilimi amma ka yadda ya ce wa shuhada sai shahidai shahidai kuma suka mutu a wajen yaki wannan bayani ya gabata a kansu cikin farko ali imran to amma dai manzon Allah ya kasa shahidai to akwai shahidai wato waɗanda suke za su mutu a gida amma su shidai ne akwai shidai na filin yaƙi na filin yakin sai suka ba kun fi falala na gidan sun samu sunan shahada amma hukunce hukunce da suka shafi shahidi ba su shafe su ba shahidi an ce za a wani a a ba ba za a yi masa sallah ba ba za a wanke jinin da ke jikinsa ba wannan shine matsayinsa sannan ga matsayi a tashin kiyama ubangiji ta ala ce bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun a lahira kenan matsayin su rayayyu ne a yanzu haka amma akwai shahidai wanda su suna da matsayi na lahira sai dai a nan gidan duniya za a yi musu sallah za a yi musu ne za a yi musu kaza shine dukkan mutumin da ya mutu a daren juma'a ana yi gobe juma'a manzo Allah ce yayi shahada mun mummuni ne ko namiji ko ya mutu a yinin juma'a ranar juma'a to yayi shahada kenan ko mutu wajen nakuda mutum musulma ta mutu wajen nakuda ta yi shahada ko musulmai da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa ko rushewar gida sun yi shahada ko suka mutu sakamakon gobara duk sun yi shahada haka dai wanda ya mutu da tarin fuka tarin fuki kenan shi ma yayi shahada manzo Allah ya nufanta shi a cikin hadisi haka wanda ya mutu da wa ciki ciwon ciki yasa ya mutu yayi shahada to kaga dinnan suna shuhada ne wasiddiqun wa shuhada salihin sai kuma salihan bayi wannan dukkan wani bawa mummuni na gari wanda yake da rinjayen ayyuka na alkhairi yake da rangwame ko karancin ayyukan barna ba ta ake baya da wani kuskure ba amma dai kuskuren ka ya fi zama kadai idan an kwatanta da daidai ko ya zama cikin salihan barna wa hasuna ulaika rafiqa ma da na da abokantaka in ta zanto ta rubutan nan ne Allah ke zalika al-fadl min Allah zalika al isara fi al muntada Allah qadar in min Allah suka ce hal wa in suka ce zalika mubtada kenan الفضل badal انسى kenan sannan min Allah ne khabar ko muta'alliqul khabar zalikal fadlu min Allah abinda aka yi bayani mu wadannan rukunin mutane guda hudu da matsayin a cikin aljanna abokanin zama cikin aljanna falala ce daga Allah wa kafa billahi alima ubangiji ta'ala ya isa a matsayin sa na mai ilimi da haka yake labarta muku hukuncin irin waɗannan mutane ta jama'a sai da dakata nan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan wannan kuma sai Allah ya kai mana akwai dan takaitaccen bayani kamar haka akwai mata da suke halartar tafsiri a nan da ake yi na mata sun shirya ziyara wanda suka kai asibiti so kai taimako ga bangaren mata waɗanda suke masu larura musamman ta ciwon yoyon fitsari fatan mata su ga da Allah ubangiji ta'ala ya saka musu alkhairi bisa ga wannan aikin alkhairi da suka yi